ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلاحدي عشرين دا هدو رمضان ألف دا داري هدو دا أربعين دا دايا wace sai daidai da goma sha bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani suratu yusuf alaihi salatu wasala wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu ya obai da tabnir jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azukuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana a aya ta ɗari da ɗaya. wato annabi yusuf alaihi salatu salam a wannan aya ya yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya kasantuwan ya yi masa ni'imomi da dama daga ciki ya fito da shi daga ainihin gidan kaso sannan kuma ya zo da 'yan uwansa daga ƙauye sannan ya tausasa masa ya ba shi mulki ya kuma sanar da shi fasarsarin mafarkai to a ƙarshe sai addu'a ya ce ya Allah ka an shi rayuwa ta ina kan addinin musulunci sannan ka riskar da ni cikin bayinka na gari to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da biyu. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم يمكرون Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da annabcin annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, saboda waɗannan labarai da ya hakaito wa ainihin mushirikan ƙwarishawa, annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba da shi aka yi ba. Shi sa a farkon Sura Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, Nahnu na ƙusu alaika ahsanal ƙasasi bima auhaina ilaika hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamin alghafilin mu ne muke karanta maka wannan labari idan bacin mun karanta maka shi da ka kasance daga cikin masu rafkana game da wannan labari babu abin da zaka sani game da shi idan ka koma ƙisar sayyida maryam alaiha salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفون مريم annabi kai baka nan alaihi salatu wasalam a lokacin da suke ainihin ƙuri'a kowanne yana jefa alƙalaminsa wane ne zai ɗauki gabarar rainon maryam alaihi salatu wasalam to ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin alƙur'ani in ka koma cikin suratu hud alaihi salatu wasalam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labaran annabawa sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wadancan labarai ne na gaibi muke karanta maka baka kasance ka san wani abu ba ba kai ba ya rasulullahi ba kuma mutanenka ba wato ka yi haƙuri lallai ƙarshen gida yana ga waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haka in ka koma can ƙarshen sura zalika min anba'il qur'ana qassuhu min minha qa'imun wa hasib waɗannan labarai ne na alƙariyu muke baka daga ciki akwai waɗanda yake an matashe su ba su da sauran samuwa a sauran duniya sannan daga ciki kuma akwai waɗanda suke nan a tsaye kenan waɗannan ayoyi da ire-irensu suna tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka koma cikin sa'ad qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la iz yaqtasimun wato ba ni da wani masaniya game da ainihin kotun koli wato can cikin manyan bayin Allah subhanahu wata'ala ba ni da masaniya game da wani abu wa abin da yake tafiya kawai ayyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin kawai an dai mani wahayi ne an ce ni dinnan kawai mai gargadi ne ashe kenan kun ga ire-iren waɗannan haka kisan annabi Musa alaihi salatu wasalam وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ قضينا قاشنا حزوا قرشان آيوي دك وأننا سنة تبتدى أن نكتن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبودا متمن دبايا نن أكي أبو to bai kamata ya kawo shi kamar yadda aka yi ba saboda su sun karanta a cikin littattafai su sun sani shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba almuftilun kai baka rubuta wannan qur'ani da damanka sannan ba karatu kai ba don haka to mutum irin ka wanda bai je wurin malamai ba baya rubutu ba shi da masaniya bai kamata ya tsaro labarin nan irin yadda yake a wurin magabata ba don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika wancan min anba'il ghaib yana daga cikin labaran gaibi nuhihi ilai wanda muke maka wahayinsa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama kunta ladaihim kai baka kasance a wurin su ba baka kasance gaba gare su ba id a yayin da ajma'u amrahum suka tattara al'amarin su suka yi azama wahum yankurun alhali suna shirya makirci game da ɗan ƙanƙanin ƙaninsu, su ne annabi yusuf alaihi salatu wasalam kenan kaga shirya dai sai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da ita in bacin haka wanda kun girme shi kun haife shi kun san tashinsa kun san iyayensa amma ya zo da wani ilimi wanda ku ba ku da shi ya ba ku labarin al'ummomi waɗanda suka gabata irin su adawa irin su samudawa irin su mutanen annabi shu'aib irin su mutanen annabi nuh irin su mutanen annabi lot alaihi wassalatu wassalam duka waɗannan abubuwa kuma kuma kakanninku sun ba ku labari wannan manzo ya zo ya karanta muku irin waɗannan labarai sannan ya ba ku labarin halin da kuke ciki a yanzu a cikin garin makka fasayun ghizuna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qur'ani ya ba ku labari kuma kuka zo kuka tabbatar da wannan sannan ya karanta maku abin da zai faru a nan gaba shin ashe wannan mutum bai kamata ko ba ko ya zama shine wanda za a bi ba amma kaga shiryar da yake wato Allah subhanahu wata'ala shike shiryar da wanda ya so innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba Allah subhanahu wata'ala shine ke shiryar da wanda ya so amma duk da haka din nan ma hum illa nufura alƙur'anin bai ƙara musu komai ba face fanɗarewa da bijirewa walaƙadi sarrafna fi hazal ƙur'anin da ya zakaru wa ma ya ziduhun illa nufura an sassarrafa ayoyi an musu bayani babban aya da ƙarama amma ƙur'anin bai ƙara musu komai ba sai bijirewa saboda su kawai kokensu a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqan inda rabbihim wai ta ya za a yi mutumin da muka san iyayensa muka san tashinsa muka san haihuwansa kuma a ce wai ya zo da wata falala wacce mu ba mu da ita su su kawai kenan shi ne irin ƙalubalen da annabi nuh alaihi salatu salam wato ya fuskanta ana fahimta suna mamakin cewa ya za a yi a ce wai nuhun da muka sani alaihi salatu salam wai shi zai zo da wani irin wannan al'amari haka ba zai yiwu ba don haka kaga wato bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsira ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wa ma aktarun nasi wa ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin wa ma aktarun nasi da yawan mutane ba su zamo ba bi mu'minina mu'minai wa walau harasta ko da kayi kwaɗayin su kasance mu'minai duk yadda kaso mutane su kasance mu'minai ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam da yawan su ba za su zama muminai ba da wannan muke iya fahimta banna ta fi soyuwa da saurin yaduwa a cikin mutane fiye da alkhairi alqur'ani ya faɗi irin waɗannan ayoyi da dama walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم sa'a ma ya'malu da yawa daga cikin su tur da abin suka kasance suna aikatawa minhumul mu'minun daga cikinsu akwai mu'minai amma sai kaje cewa aktsaruhumul fasiqun amma da yawa daga cikinsu fasikai saboda ɓanna. ta fi soyuwa a cikin mutane kuma maɓallatan sun fi nagari yawa a cikin al’umma. Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa sun mala’afi yanna hun min bayani aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama’ilihim wa la ta jidu aksara hun shakire. Shedan ya ce, wallahi zan zo musu ta dama, zan zo ta hagu, zan zo ta ƙarƙashinsu, sannan ba za ka same su da yawa suna masu godiyan Allah ba subhanahu ta’ala. Inna innal insana lakanut lallai mutum mai yawan mutuncewa ne ana fahimta can kuma ka ji ce wa mahum Yan kaɗan su ne ainihin a ciki amma da yawa babu wa min ibadiyash shakur 'yan kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya ayoyin irin waɗannan suna nan da yawa Maɓannata da ɓanna a cikin mutane ta fi yawa shi yasa zaka ga idan ɓanna guda ɗaya ta faru kafin ka ce mai ta kewaye ƙasa gaba ɗaya amma alheri guda ɗaya wato sai a duba a duba a duba sai kaga ba ma wanda ya san an yi alkhairin nan wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in za ka yi wa da yawa daga cikin mutanen ƙasa biyayya za su ɓadda kai daga bin hanyar Allah subhanahu Ta'ala) inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin a cikin wannan qur'anin a cikin waɗannan labaran akwai ayoyi amma da yawan sun ƙi kasance mu'minai ba mu'minai bane shi yasa dan kaga ana faɗa da kai ana tsangwamanka ana muntsulinka karka damu dama sunnar Allah subhanahu wa ta'ala wa annal faraja ma'al lallai buɗi bai samuwa sai da harar ciki buɗi bai zuwa haka sai da baƙin ciki ana fahimta sai ka hau ƙayoyi ka ƙetara sirati ka yi kaza ba mamaki sannan ka koma ka je kai balance to haka sunnar Allah take subhanahu wa ta'ala a cikin mutane amma har kullun shi mumini yayi kokari ya kare kansa daga mutanen banza mutane kokari suke al'umma su tambade su bambade su lalace su wasu ina karanta wani labari da ya faru a yankara yankara jihar katsina kenan ko wata mata wai ta ana kiranta uwar abu kun san yankara suna fama da matsaloli yanzu Allah ka yaye musu, Allah ka kawo musu ƙarshen al'amarin wannan mata cikin tuhumar da ake yi tana da zaratan yara waɗanda yake fulani ne da yawansu kuma sun shiga cikin irin wannan harka ana fahimta ya zama na akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya fitini mutane ya addabe su sai akwai irin 'yan sa kai 'yan vigilanti ɗin 'yan banga sai suka yi tara-tara sai suka kama yaron daga cikin yaran nata sai suka danƙa shi hannun jami'ai sai ta zo a tsakiyar jama'a bainar jama'a 'yan karan ta ce idan yaushe ne sha biyar ga wata jiya ko ko shekaran jiya shekaran jiya shekaran jiya abin ya faru cikin abin da take karantawa ta zo ta ce in ba a saki ɗanta ba zaman lafiya a 'yan kara ya ƙare sai dai a dinga samun labarin zaman lafiya a wasu wurare to su kuma 'yan sa kai sai suka yi kuskuren ɗaukan doka a hannunsu sai suka kewaya da ita bayan gari domin su waɗancan fulani waɗanda suke irin wannan aika-aika sun ɗauke ta a matsayin uwa mai wato mai ba da mama da ita suke shawarar komai su to 'yan sa kai suka ɗauke ta suka kai ta bayan gari suka aika da ita lahira aka ce fulanin da suka taru a wurin sun fi ɗari suka yi kuka suka yi hamami suka ɗaga zuciya suka ce lallai wallahi duk wani mutum wanda ke rayewa a 'yan kara sai an waye gari ya zama tarihi za su yi kisa za su yi kuna za su yi kaza suka koma sai aka tura da jirgin sama jirgin sama sai ya watsa su da ya watsa su sojoji suka tsaya a wurin don suna kokari su shigo yan karan ana fahimta sojoji suka tsaya suka tara wannan wurin minti goma sojoji na barin wurin sai mutanen sai suka hauro to daga ɗan labarin nan da nake baku abinda nake so mu fahimta yaya aka yi su da suke cikin daji suka san sojoji sun bar wurin kaga la shakka akwai wanda ya ba su labari to me yasa za mu koka bayan qur'ani ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum in kaga musiba ta same ku sakamakon abinda hannayenku ne suka haifa ana fahimta kenan an kira su kenan an ba su labari sai wani wanda ke ba jaridar labari ga abin da ya faru yana saman kwano a boye ya ce ya ji wasunsu suna cewa ai wane da wane da wane su ne kaɗai mutanen kirki a 'yan karan nan saboda su sun kira mu sun mana jaje sun jajanta mana wannan al'amari ashe kenan kaga labari ake basu nan a cikin rigasa na gaya muku ba da nisa ba lokacin da suka zo suka yi kokarin neman wani mutum suna ta neman shi suna ta neman sai ya shige cikin silin da ya shige cikin silin gari ya waye aka zai ce kai ai malam ni Allah ya taimake ni ya min gyaɗan dogo wallahi silin na shiga da wannan magana da labarin bai fi minti 15 ba sai suka kira shi suka ce kana ba ka shiga silin ba to in Allah yadda mun sake dawowa za ka shiga filin din magani wa ya gaya musu to kuma ga shari a gindin mutane sai mu tsaya muna ta kokawa mu ƙi gani Allah ya yi mu masu gani amma mu ƙi gani yau in kana ɗan cikin 'yar daula makocinka haushinka yake ji ɗan uwanka ma haushinka yake ji maimakon yi maka addu'a Allah subhanahu ta'ala ya daɗa buɗa maka yadda kake yi Allah ya kada ya gaji yadda ka a'a shi kokari yake doki ya koma kuturi wato kai ya koma bindi ko kai ka zama shi shi ya zama kai ka koma na baya ga dangi sai dangi sun shi su baka to Allah subhanahu ta'ala shi sa ce wa ma aksarun nasi bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba mu'minai ne. ba za su yi imani ba walau harasta ko da ka yi kwaɗayen su kasance muminan ba za su kasance muminai ba haka kuma komin yadda ka so mutane su zama nagari ba za su zama nagarin ba saboda sunnar Allah subhanahu Ta'ala, mabannata sun fi nagari yawa a cikin al'umma kuma haka za a ƙari shi isa kaga waɗanda za su shiga wuta sun fi waɗanda za su shiga aljanna yawa ana fahimta ai zaka ga sau da yawa Allah subhanahu ta'ala yana maganan zai cika wuta wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins mun halittan ma wuta wasu mutane da aljanu su mun halicce su ne dan wutar wutar tasu ce su ma 'yan wutan ana fahimta yawma naqulu li jahannama halim tala wannan yinin da zamu ce wa jahannama shin wai kin tumbatsa kin shika fa taqulu hal min mazid sai ce shin akwai ƙari amma ya tabbata a cikin muslim rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wuta da aljanna sai an cika su maƙil amma mashiga wutan sun fi waɗanda za su shiga aljannan yawa saboda ɓanna ta fi soyuwa cikin zukatan mutane ana fahimta Allah muke roƙo ya mana tsari wa ma tas'aluhum wa ma tas'aluhum alaihi min ajr duk illa da allah للعالمين دو ya aiko zai (Wa ta'ala) ya aiko zai gaya wa mutanensa, ni ban zo in tambaye ku kwandara ba fa in fa fama altukun min aji. annabi nuh abinda yake gaya wa mutanensa ke kenan alaihi salatu wassalam am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun wai shin kana tambayan su lada ne ya zanto saboda nauyin wannan abu da kake tambayan su ya zanto ba za su yi imani ba qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba kace ni bazan tambaye ku lada ba cangal bazan ce ku bani ba face kawai kusanci da kuma kauna ta sanya nake jin ku ina kira saboda in janye ku daga wuta in tsamo da ku daga cikin duhun kafirci da jahilci zuwa hasken imani da ilimi don haka wa ma tas'aluhum alaihi min aj ai ba tambayan su kake wani lada game da wannan da'wa ba in huwa shi ƙur'anin fa bai zamo ba illa face zikirin tunatarwa ne lil'alami na ga talikai ba ka tambayan kowa to amma kuma ba a tambayan su ɗin amma kuma abin ya zama fitina ana fahimta in an fito ta gabas su fito ta yamma in an fito ta gudu su fito ta arewa suna duk yadda za su yi su dakushe wannan da'awa suna nan suna yin wannan aiki don haka kaga ashe wannan ya samo tushe to ba a tambayan mutane ainihin ladar da awa bare an tambaye su ai kaga ba wanda za gani kenan <laughs> ana fahimta wa ka ayyin wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka'ayyin sau da yawa min ayatin akwai ayoya fi samawati wal ard a cikin sammai da ƙasa mutanen nan suna ganin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sama da ƙasa abin da ya shafi ainihin ita saman kanta abin da ya shafi rana abin da ya shafi wata abin da ya shafi tauraro duka waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala suna yamuruna alaiha suna shuɗewa da waɗannan ayoyi wahum anha mu'ridun amma suna kauda kai daga barin waɗannan ayoyi saboda in ka duba kaga ranan nan misali wane ne yayi ta da haske Allah subhanahu wata'ala wata waye halicce sa a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja du'aha والأرض akraja ذلك دعاها wa منها waljibala arsaha in ka komo كومو ga ita kasar. ba a yi ta da tsaurin da za a ce ainihin in an dake ta ba za a iya fasa ta ba domin biyan bukatun bawa ba alam naj'al al-ardha kifata alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa gashi nan ayoyi da dama sannan ita kasar kuma ba ta laushin da za a ce wani mutum saboda kibansa da jiki da tsawo in ya taka za ta burme ba Allah subhanahu wata'ala ya yi ta hakan nan sannan kuma bata taba kokawa ta ce dan adam da aljanu sun yi yawa a kaina ba don haka ba zan iya daukan ku ba waɗannan duka ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala yamuruna alaiha suna wucewa da ayoyin wahum anha mu'ridun amma suna kauda kai daga barin waɗannan ayoyi ko ba komai washamsu tajri li mustaqarrin laha zalika takdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون رانا دوتا kowanne yana cikin kwale-kwale yana cikin hanya tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya mata bai yiwuwa ga rana ta tsinkayi wata bai yiwuwa ga wata kuma ya tsinkayi rana kowanne yana tafiya a cikin yana iyo cikin hanyar da aka daura ta shin wannan ba aya bace Allah subhanahu wataala ya gaya mutane to amma suna wucewa da waɗannan ayoyi amma kuma ko in kula bai dame su ba ba su taɓa tunani ba kai ba ma kafirai ba hatta cikin musulman za ka samu da yawa ba kowa ke iya zama ya zauna ya ce waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya mana Allah mu maka godiya ba ba kowa ke iya tuna wannan ba Imam Khalil cikin malaman nahu yana cewa wa ka'ayyin wato asalin ta'ayyu ce amma sai aka kara kafu tashbe. ana fahimta wato kamar misalin wasu ayoyi ma'anan magana kenan a cikin sammai da ƙasa suna shuɗewa suna wucewa amma da yawa kuma suna kawo da kai daga barin waɗannan ayoyi wa ma yu'minu وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله سبحانه وتعالى يقول وما da yawansu ba su yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala illa wahum mushrikun face suna hada Allah subhanahu wa ta'ala da shi wato da wani auren bauta suna tarayyan Allah da wani auren bauta shin wannan aya ta keɓanci kafirai ne na lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko a'a tana magana ne da dukkanin mutane malamai su suka saba suka ce wato wannan aya tana magana ne da kafirai na lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ma aka yi bayanin dalilin saukar aya kamar yadda yazo a cikin sahiha da sunan cewa sukan ce labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak na ansa kiran ka sau biyu babu abin tarayya da kai sai guda daya shine abin tarayyan kai kuma ka mallake shi da shi da abin da ya mallaka aka ce da su ake wannan magana wasu malamai suka ce a'a wato al'ibratu bi umumin la bi khususis sabab abinda ake lura da shi za a duba da abinda ayar ta game da shi gaba daya ba wai za a lura da wanda ta sauka dan shi ba don haka da ni da kai da shi da ita kowa ya shiga cikin wannan aya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba su yin imani da Allah subhanahu wata'ala face suna hada shi da abin bauta an samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma haka kuma daga mujahid da ata da ikrima da sha'abi da qatada da dhahak da abdurrahman bin zaid radiyallahu anhu suka ce min imanihim yana daga cikin imanin da su waɗannan mushrikai suke na lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahum idza qila lahum idan ka same su kace da su man khalaqa samawati wa man khalaqa al wa man khalaqa al-jibal wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci ƙasa wane ne ya halicci duwatsu qalu za su ce Allah za su ce maka Allah ne subhanahu wata'ala amma wahum mushrikun amma kuma duk da haka suna yin shirka ina fata muna fahimta haka an samu hadisi wanda ainihin bukhari da muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima wato sukan ce labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak an ce wannan shine dalilin saukan wannan aya ba su yin imani da Allah subhanahu wata'ala ce suna hada shi da wani haka ya zo a cikin muslim rahimahullah suna cewa labbaika la sharika lak annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce da su qadin qad ya isa ya isa la tazidu ala zalik ko ala hadha kar ku ƙara wani abu akan wannan saboda kuka ce ka la sharika laka labbaik to ka tsaya nan amma an kace illa sharikan huwa lak to ka shiga wani babi na shirka malamai ana fahimta kenan da wannan muke iya fahimtan cewa wato imanin su idan ka tambaye su wane ne ya halicce su za su ce Allah subhanahu wata'ala wa ya halicci sammai za su ce maka Allah wa ya halicci ƙasa za su ce maka Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an ya zo wata rana ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya rasulullahi ayyu zambi a'zam shin wani zunubi ne mafi girma yake an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak shine ka hada Allah da wani subhanahu wa ta'ala alhali kuma shine ya halicce ka ana ko fahimta imam qatada yace radiyallahu an fi imanihim yana daga cikin imanin mushrikan quraishawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadha annaka lasta talqa ahadan minhum ba za ka ga wani mutum daya daga wurin su ba illa an ba'aka face sai ya baka labari annallaha khalaqahu annallaha rabbu zai ce maka Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccinsa wa huwa alladhi khalaqahu wa razaqa shine ya halicce sa shine yake azurta sa wa huwa mushrikun fi ibadati amma kuma zaka samu yana hada Allah da wani subhanahu wata'ala a cikin bautarsa irin wannan irin maganar da Ata bin Sa'ib radiyallahu anhu ya faɗa kenan Imam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu yace zalikal munafiq wannan shine munafiki ya'malu idza amila ri'a'an nas yana yin aiki in har yayi aikin zaka samu yakan yi ne domin mutane su gani wa huwa mushrikun bi amalihi zalik alhali kuma shi yana hada Allah da wani subhanahu wata'ala da wannan aiki nasa kenan da wannan muke iya fahimta ayar ta sauka ne a ainihin kan mushrikan ƙwarai na zamanin annabi sallallahu alaihi wa arihi wa sallam gashi dai sun ce sun yi imani amma kuma imanin abaka ana fahimta suna Allah biyu da yawa kuma daga cikin al'umma sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare za ka samu a haka ake a tafi a yau ya ce maka ya imani amma kuma imanin yana tarayya da Allah in ka koma cikin alkur'ani game da wannan magana da Abdullahi dan Abbas da su Imam Mujahid da su Qatada da Dhahak suka faɗa radiyallahu anhum zaka samu Qur'ani ya tabbatar da wannan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa yukhrij wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah in ka tambaye su wane ne ke fitar da mamaci daga ainihin rayayye wane ne ya halicci sama da ƙasa wane ne yake mallaka mulkin sammai da ƙasa duk za su ce maka Allah ne subhanahu wataala to sai ka ce a ah, me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba haka in ka koma can wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun in ka ce da su wane ne ya halicci sammai da ƙasa ya huwace tafiyar ainihin rana da wata za su ce maka Allah ne subhanahu wataala wala in sa'altahum man nazzala min samai ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah wal bal aktharuhum la yaqilun in ka tambaye su wane ne ya saukar da ruwa daga sama ya raya matacciyar ƙasa bayan tana mace ta zanto yanzu za ta iya fitar da tsoro za su ce maka Allah ne subhanahu wataala kace to godiya ta tabbata ga Allah shin ku ba za ku yi hankali ba haka in ka gangara wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim in kace waya halici sammai da ƙasa za su ce maka masani mabuwayi shine ya halice su Allah kenan subhanahu wataala haka in ka tafi can wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in kace da su wane ne ya halicce ku za su ce Allah subhanahu wataala shine ya halicce mu qul man rabbus samawati wal ard Wanene. wane ne wato ainihin mahalicin sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne subhanahu ta'ala to amma kuma duk da haka wai ga imani ga kuma shirka ana yi wuri ɗaya, to kaga dole ba yadda za a ce wannan imani na gaskiya ne saboda dole ne ya zamana cewa imanin ya zamana kaifi ɗaya. Shi ne nan malaman balaga suke cewa akwai wata ƙa'ida alhalu qaidun li'amiliha wasfun li sahibiha idan aka zo aka iyakance mutum aka ƙayyade shi da wani hali ana fahimta in aka ƙayyade shi da wani hali to wannan halin yakan zamo ta'adarsa ce kuma takan zame sifarsa ce misali zaka ce la ya'ti la yudarrisu khamis illa wa huwa qa'im khamis baya karantarwa face a tsaye kaga nan wato an iyakance shi da wani hali halin ya zame ta'adarsa shi ma kuma ya zame ta'adar halin ana fahimta to anan an ce wa ma uminu aktsaruhum billah da yawa daga cikin su ba su yin imani kaga kenan akwai imani sai kuma ce illa wa face suna shirka kaga ashe ga shirka kenan ga imani to kuma a tauhidi dan tsan tauhidi bai yiwuwa ka haɗa Allah da wani subhanahu wataala ana fahimta to sai malamai suka ce anan wallahu a'lam wato abinda ake nufi da imanin imani ne lughatan imani na luganci saboda kamar as-sala in kace as-salatu lughatan mecece addu'a zaka cewa sallaitu nayi addu'a amma in ya zanto ta tara irin sifofin da ake magana wato muftataha bit takbir muftatama bit taslim ka bude ta da kabbara ka rufe da sallama to yanzu ta dauko shar'an kenan ainihin a wurin malaman shari'a amma an kace sallaitu lughatan to haka anan wa ma yu'minu da yawan su ba su imani na lugha shine ka furta da baki da baki bakin su na imani amma kuma duk da hakan nan suna tarayin Allah da wani subhanahu wata'ala ana fahimta ba wai tsantsan imani irin wanda kai kai bane cewa Allah shi zai raya ka Allah shi zai kashe ka shi ke da makomarka shi zai ciyar da kai shi zai baka shi zai hana su wannan imanin bai kai irin wannan naka ba an fahimta karkashin wannan har wa yau sai malamai suka ce akwai wani shirka kuma har wa yau boyayye saboda duk abinda da dan adam musulmi zai yi ya yi ƙoƙari ya raba kansa da abubuwa guda biyu abu na farko shi ne shirka Dun mutumin da ya mutu yana shirka kayayyakinsa ma ba su isa kallo ba falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su isa kallo ba muna fata Allah ka tsaye mu da shirka sannan abu na biyu ka guji haƙoƙin mutane saboda za a yi kakara ran alƙiyama kakara ba ta kuɗi ba ana fahimta qabla an la yakuna dinarun wala dirham wayinin da zai zo babu dinari babu dirhami za a yi kakara ne na musayan ayyuka kai ka bada mai kyau a anshi mummuna ka anshi mummuna ko kuma ka bada mummuna ka anshi kyakkyawa abinda zai faru kenan al-qiyam saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim duk wani mutum wanda ya ma tsallake sirati zai shiga aljanna to gabanin ya shiga aljannan sai an kai wani matsaya za a dakatar da kowa sannan sai a zo a yi kakara wanda ka zalinta ka ba shi kyakkyawan aiki wanda ya zalunce ka ya baka kyakkyawa in baka da kyakkyawan da zaka bayar shike na ɗauko mummuna ƙara kan mummunanka sai an taskace kowa an tsaftace sa ya zama na cewa babu haƙƙin wani akan wani to shikenan sai a ce yanzu kowa zai shiga aljanna malami ana fahimta to da haka duk abinda musulmi zaka yi ka yi ƙoƙari karka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma karka ka guji haƙoƙin mutane saboda shi haƙƙin mutane mai haƙƙin ne kaɗai zai iya yafe maka an fahimta shi sa wasu mutane Allah ya tsare za a yi musu waso tsoron alkiyama a tabiru na manin muflis wai shin kun san wane ne fallasashe wanda za a yi ma waso tsoron alkiyama suka ce almuflisu min ummati man la dirham lahu wala mata ai fallasashe mu daga cikin al'umma abinda muke tsammanin shine wanda bai da kwandala bai da cangal yace a almuflisu min ummati fallasashe a cikin al'ummata wanda za a yi wa waso tsoron alƙiyama a cikin al'umma man ya'ti yawma qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ويأتي وقد شتم Wa وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا wanda za a yi mawasusu shine wanda zai zo da sa cikakka da azuminsa cikakke da hajjinsa cikakke da sadakarsa cikakka amma zai zo ya daki wannan ya yi wa wannan ƙazafi ya zubar da jinin wannan ya yi gulman wancan ya yi zunɗan wannan sai duk a dinga kakara ana musaya shi yana ba da kyawawan ayyukan yana an san mummuna idan kyawawan da zai bayar suka ƙare yanzu sai a koma kawai shi mummunan zai taɗi ba har sai a koma ƙarshe a sanya shi a cikin wuta Allah muke roƙo kai mana tsari a don haka sai malamai suka ce akwai wata shirka ɓoyayya ƙarƙashin wannan aya ya tabbata a cikin sunanin tirmidhi rahimahullah hadisin abdullah ibn umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man halafa bi ghairillah don mutumin da ya rantse da wani Allah subhanahu ta'ala faqad kafa haqiqa ya kafirta au ashrak ko kuma yayi shirka rawi yayi tantama yanzu da zaka ce na rantse da manzon Allah kai shirka saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ne na Allah in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi bawa ne bai ce abauce shi ba فأوحى إلى عبده ما أوحى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده باوانين الله سبحانه وتعالى بيتي أبو تيشبا دعاك دم تمن ديران إدوانين الله كودا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شركة متنا ونكي فدوانا har ma ka ji wani ya ce maka kai ni fa zan iya saba ma Allah fa saboda malami na fa ana fahimta za ka ji mutane suna iya faɗin wannan ya ce maka zai iya barin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malaminsa kaga magana ta yi nisa haka kuma an samu daga sunan abi dawud rahimahullah daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna ruqa wat tama'im wat tiwala shirk kaga ruqya ta hanyar da yake ba ta shari'a ba daura laya ko zare ko guru ko kambo duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shirka ne to mutum nawa ne yake wanda har ma zai sanya abai dinga tunanin in ma bai sa abin ba ma misali ba yadda za a yi shi ya zauna lafiya ko ko babu yadda za a yi samu tsira shin akwai a cikin mu koko babu ko kuma ya ɗauki hoto ya sargafa yana da tunanin cewa hoton nan shi zai iya kare shi ko shi zai bashi ko shi zai hana shi mutum nawa ne suke da wannan an samu daga isa bin abdurrahman cikin abinda imam ahmad ya rawaito cikin musnadinsa rahimahullah qala yana cewa dakhalna ala abdullahi ibn akim mun shiga wurin Abdullahi dan akim radiyallahu an wa huwa marid yana rashin lafiya na uduhu mun tafi mu ziyarce shi faqila la sai aka ce da shi law ta'allaqta shay'an wai me zai hana karate wani abu ka samu wani abu karate ya mana faqala sai a ta'allaqu shay'a rate wani abu ni wa qad qala rasulullah alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ta'allaqa shay'an wukila ilai duk mutumin da ya rataye wani abu za a jibinta shi zuwa ga abin in ka ɗauka cewa laya ita ce za ta kare ka shikenan sai a jibinta maka laya ta kare ka in ka ɗauka cewa kambu ko guru shi zai kare ka sai a jibinta maka shi kaga shirka ta faɗo amma kuma ga imani a baki in ka taɓa mutane sai la ilaha illallah amma kuma ga aiki can kamar da nasu ya tabbatar ya tabbata har wa yau a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahimahullah hadisin uqba bin amir radiyallahu an annabi sallallahu alaihi yana cewa man allaka tamimatan faqad ashrak don mutumin da ya rataya raya da sunan kariya ko ko wani abu na samun wani abu to yayi shirka ana fahimta irin wannan yana cikin al'umma da yawa ya zo a cikin muslim rahimahullah hadisin abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace hadisul qudsi ne kenan yana cewa ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatan mushrikai daga ainihin shirkan su ni na fi mushrikai wadata daga shirkan su man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayr don mutumin da ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin wannan aiki taraktuhu wa shirka na bassa ko ku zan bashi da shi da shirkarsa shi sa wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su yin imani da Allah subhanahu wata'ala face suna yin shirka ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi rahimahullah hadisin Abu Sa'ad bin Abi Fadala radiyallahu an qala yana cewa sami'tu rasulullah naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu yana cewa idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina li yawmin la rayba fihi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mutanen farko da na ƙarshe a wannan yinin da babu tantama a cikinsa yunadi munad mai kwarmatawa zai kwarmata mai kira zai yi kira sai ya ce man kana ashraka fi amalin amilahu lillah don mutumin da ya haɗa Allah da wani a cikin wani aiki da ya aikata falyatlub sawabahu min indi ghairillah ya tafi ya nemi ladan wannan aiki a wani wurin Allah subhanahu ta’ala. fa inna Allah aghna shuraka'i 'an shirk lalle Allah subhanahu shine mafi wadatan mushrikai daga shirkar su ashe kenan kun ga jama'a duk abinda mutum musulmi zai yi kai kokari dai kada a ce ka mutu kana shirka riya ita ma shirka ce kamar yadda zamu karanto gaba kaɗan. karkashin wannan aya wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun shi yasa malamai suka kasa shirkan gida guda uku akwai shirkul akbar akwai shirka mafi girma wannan shine ka daura kiran wani ko bautan wani ko gunki ko mutum mutumi misali sannan akwai shirkul asghar akwai kuma shirkul khafi akwai karamar shirka wacce ita ba ta fidda kai cikin musulunci amma kuma ka haɗa Allah da wani kamar ka ce kai wani wallahi yau ka taimake ni wani aika kai ka kubutar da ni wane yau ne in bacin kai da ban ci abinci ba wannan shirka ce sai dai ka ce wane yau Allah subhanahu wata'ala ya taimake ni ta hanyanka wane in bacin Allah ya kawo min kai da yau ban san yadda abinci na zai kasance ba ana fahimta amma da yawa ba haka muke ba kai wane ai kamun rai bai shi maka rai ba wane Allah ya taimake ni ta hanyanka wannan ashirkul asgar ne sannan akwai ashirkul khafi ita ce riya wanda zamu karanto gaba kadan haka ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahimahullah hadisin mahmud bin labid radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul khafi lallai mafi tsoron abinda nake jiye muku tsoro ashirkul asghar shirka ƴar ƙararrama mafi ƙanƙanci qalu sai suka ce wa shirkul asghar ya rasulullah wace shirka ce mafi kankanta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce arriya sai ce riya mutum yayi aiki don a yabe sa ko don a ce ya sani ko don a ce ya iya ko a ce in ba dan shi ba da ba kaza ba wannan kuma kaga da yawa daga cikin 'yan siyasa sun shiga ciki sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsari ana fahimta rukunnan ainihin munafinci su ne yanzu rukunan siyasa a yau saboda yadda mutane suka juya ba Allah ba ne a gabansu don haka shikenan su ma 'yan siyasan sai suka ɗauki waɗannan rukunai na munafinci ya zama na sai wanda Allah ya tsare na farko dai kaga in ka ba da labari kai karya. wannan akwai a cikin 'yan siyasa ana fahimta in kai alkawari ka saba shi ya san abin ba zai yiwu ba ya san ba zai iya ba amma sai dinga gaya wa mutane kai ce ai ba matsala za a yi kaza sannan idan aka ba shi amana ya ci waɗannan su ne rukunan siyasa a wurin gogagge wanda ya goge amma wanda bai gogen ba har 'yan siyasan zaka suna cewa ai ba haka ake ba honorable ko labe ba haka ake ba ka san mutane ba gaskiya suke so ba don haka sai a yi musu karya. an ajiye musulunci an ajiye al'ada an ajiye komai yanzu an koma wai siyasa ake za a buga ta don haka sai a shiga sabon Allah ma ba a sani ba ana fahimta don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila su munafiqai wai tsammanin su suna yaudaran Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma shike yaudaran su wannan ana kiran shi mushakala a cikin balaga Allah shike musu yadda suke yi suna tsammanin wai suke yaudara kuma su ake yaudara idan suka tashi za su yi sallah sukan tashi bisa kasala suna nuna wa mutane ayyuka ba su ambaton Allah sai dan kada ana fahimta malamai don haka qalu sai sahabbai suka ce radiyallahu anhum wa mashirkul asghar ya rasulullah shin wace shirka ce mafi kankanta ya manzon Allah sallallahu alaihi sai ce riya ita ce riya yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da ainihin masu riya ran alƙiyama idan jazan nasa bi a'malihim idan ya sakanya wa mutane da ayyuka kowa aka ya masa sai ce izhabu ku tafi ilal na kuntum tura'una fi dunya ku je wurin waɗanda kuke nuna ma ayyukan ku a nan duniya fanzuru ku yi dubi ku gani hal tajiduna indahum jazaa za ku samu sakamakon aikinku a wurin su malamai ana fahimta ashe kenan kun ga shirka riya kai aiki wai don a ce ka iya ka kowa ai in bacin kai in ba dan kai ba to wannan aiki ne yana da hadari babba ana fahimta ina da wani aboki dan majalisa a wata jiha sai mun ziyara yake kai malam ka taya ni da addu'a wannan siyasa mun dai shiga kawai Allah ka fidda mu sai nace Allah ya fidda ku sai ce malam kaga idan da Allah muke sawa mu 'yan siyasa yake faɗa mu ba dan majalisa ne daga katsina yace akwai ayyukan da muke yi in Allah subhanahu wata'ala ta'ala da ya so mu da rahama ko in zai so mu da rahama waɗannan ayyuka malam sun isa su kai mu aljanna amma malam kashi ce sa'in da tara na cikin mu ba don Allah muke ba sai mutum ya fudda miliyan ɗari ya fidda miliyan 200 ce, malam ya babu lada ko ta Allah saboda shi ya yi ne don a ce ya yayi ce to amma da za zaka fidda dubu goma a sake ka yi ta don Allah ba mamakin Allah ya yarda da ta kai ka aljanna amma sai ka je ka bada miliyan 100 kuma Allah bai marabci aikin ba saboda ba don shi kai ba shi yasa da yawa 'yan siyasa sai wanda Allah ya tsare inda ka je kai da shi ka ce do Allah wallahi matsala gare ni ka taimaka mun ya dinga tsalle-tsalle kenan ya fada can ya fada na dubu uku zai baka amma sai ta gagara saboda wai kai da shi din ba wanda zai jiya baka shi ko so yake aiki riya a ce ka wani na aiki dubu ukun da zai taimake ka da ita ta kashe wuta tsakaninka da shi sai Allah subhanahu ta'ala ta yi sanadin ta shiga aljanna sai ya ji abin da nauyi saboda ba wanda zai gani ya manta cewa mai ganin yana nan amma jim kaɗan ka bashi lokaci sai ka ji aikin miliyoyi sun taso sai ka ji an ce to mun zo nan ne za mu yi kwamishinin kaza da kaza da kaza saboda duniya za su ɗauka wani ya yi kaza ba mu ce ka nuna wa duniya kar ka nuna wa duniya aiki ba amma niyyar ka ta kasance tsarkakakka saboda al'ibratu fi shari'ati bil maqasid wan niyyat la bil mabani wal alfaz kullum abin da shari'a ke kulawa da shi niyya innamal a'malu bin niyyar. ana fahimta in niyyar ka ta tsarkaka ga yama duk wanda ka so cewa kai aiki kaza amma shin niyyar tana tsarkaka malamai muna fahimta to za mu kwana anan akwai hadisai karkashin wannan aya ba mu gama karanto su ba idan Allah subhanahu wata'ala ya ara mana rai zuwa gobe in Allah ya yadda za mu karanto hadisan ƙarƙashin wannan ayata wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su imani da Allah face suna ainihin shirka wato aya ta 106 kenan insha Allah za mu tashi akan aya ta 107 idan Allah ya kai mu gobe insha Allah na akwai tambayoyi nan mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum malam ni ne ina zuwa kano tsarin kaya sai yarinya ta ta bani sako sai aka samu rayin kuɗi na riko ban bata ba to malam na ci na ci ko kuwa Allah ya kara wa malam lafiya to abin da hadisi ya ce an wa maluka li abik da kai da kuɗinka duka na babanka ne in ka ci baka yi laifi ba in kuma ka bata ka kyauta wallahu a'lam wannan mai tambaya ce malam tambaya na shine mutum ne yana sallar tahajjud yana yin izu hudu a duk raka'a daya ya zo raka'a na biyu yayi izufi uku sai alwalar shi ta karye ya zai yi zai dawo farko ne ko kuma zai dawo zai ci gaba ne to ba zai koma farko ba saboda Aishi yana tsari ne yana kokari ya sauka amma to tunda alola ta kare ai karatu bai lalace ba Za ka in ya alolarsa sai ya daura daga inda ya tsaya a ce a sharuwa lafiya daga Umar Ibrahim eh, Aswad Black ya rubuta tambaya ta biyu malam Zakan kono inda mutum yake ne ya fi lada ko kuma mutum zai iya ainihin aikowa da shi wani gari don ni ina Legas ne kuma mutanen da na saba ba wato mutanen da na sani sun fi yawa a nan kaduna to malamai sun saba ko mutum na iya daukan zakka ya kai wani wuri ko ba zai iya kaiwa ba zance dai mafi inganci babu laifi ka dauki zakka daga wani wuri ka kai wani wuri don haka in dama ta samu kasancewa kana da mutane mabukata a nan kaduna babu laifi kana ya aiko musu da ita Allahu a'ala assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya da imani da ilimi da basira malan dubi da halin da ake ciki na lockdown in Allah ya kai mu ranar idi a haka ba, ba fata muke ba shin mutum zai iya tara iyalansa ya yi musu laimancin sallar idi a sharuwa lafiya wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya don Allah malam menene halaccin attachment da mata suke yi daga ibrahim daga kano to maganar idi idi ba a yin ta sai a farfajiya haraba a nan ne ake yin idi idan kuma bai samu ba kamar halin da muke ciki shikenan kowa sai ya haƙura ya sa a gida don ba sallah ba ce ta azhar da la'asar da za ka tara mutane ka ce za ka yi ba a yin ta a gida dole sai farfajiya za a fita don haka in Allah ya sa an bude falillahi alhamd in ba a bude ba kowa sai ya kure zauna a gida kuma shi kenan ta fadi sai tambaya ta biyu magana attachment attachment haramun ne da nassin hadisi ya tabbata a cikin su ya da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'ana rasul sallam alwasila wal mustawsila annabi ya la'anci kuma bai la'ance ta ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mata matar da take sa attachment duk matar da take sa attachment Allah ya tsine mata albarka annabi sallallahu ya tsine mata albarka mala'iku sun tsine mata albarka mu ma mun ce Allah ya tsine mata albarka abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa da bukatun sana'ar alkhairi Allah ka biya masa abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka yi mana maganinsa waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu yadda ba su da matsuguna Allah ka ba su masu neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari mata da suka lalace cikin al'umma musulmi Allah ka shirye su maza da suka lalace su ma cikin al'umma musulmi Allah ka shirye su Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai masu kawo wannan yamutsi a wannan kasa in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su shirin addini in ba masu shirewa bane cikin ilimin ka Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da aikin sa tara gangami na shari Allah ka sa ya kare a kansa wanda aikin sa hura wuta ne Allah ka kona sa da wutar sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka kaba shi ya zauna lafiya mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi asalin sa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashi mu cikin mu'minai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك